أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uh, My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the ninth day of Ramadan, year 1437 after the hijrah of our blessed Prophet alayhi The day which corresponds to the 14th of June 2016. Uh, today, before we start with the verse that was read now, uh, yesterday uh, we discussed that Allah said, just as much as He has allowed people to concoct lies against the Prophet ﷺ and that he has allowed that so that those whose hearts have disease, those who don't believe in the last day will follow what is said about that and that Allah also does not make equal one who is in total darkness and one who is dead and giving life and light to walk between people. And also Allah shows us that He has put in every, every village or every town or every community. He has made the influential people of it, the big people of it, to be the criminals of such a community. So that they plot but all their plot will return back on themselves without the knowing. And usually, when a sign of God comes to them, they want they don't want to follow it and obey it because they want to claim that they are more apt to be given such signs, not any other person, because they look down on all prophets. So Allah said, He knows where He puts on His message, messages or messengers. This is in relation to the people of Quraysh who think they are more prestigious, they think they have more money than the Prophet والسلام, that they should be the ones who should be the prophets, not him. Because of a social position they think they have over him. Allah said, Allah knows where He puts His messenger or His messages. And that because they deny His signs, these criminals will get humiliation from Allah in this world. And then there's another great chastisement in the day, in the hereafter, because of what they plot against the signs that came to them. make it oh, speak english islam means having faith in allah and all the prophets the last is muhammad so wants you to recite uh, testify after me by saying ashhadu الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله You are giving testimony that no deity be of worship except Allah and that Muhammad is his messenger. What is your name? Your name is Jane. So which Islamic name do you want? You want Musa. Musa. Moses. Very good. Very good name. So we assist you with gifts from your uh, fellow Muslims to assist you understand your religion. Uh, committee, committee will take care of that. Uh, M committee, I should committee. So this is uh, in brief of what Allah is telling us in this verse. That it is the big men usually who commit the most crime and because of their crime, Allah is going to punish them here on earth. This has relevance to every community, every village, every nation. Leaders should be very careful. Allah has given his warning. If you don't succumb to Allah's commandment, Allah is going to punish you. Punish you here on earth by making you small people. So we should fear Allah and do what is right. Uh, at present, we need to cooperate, come together, build a nation, stay in peace. And everybody will have freedom of his own religion uh, without interference. May Allah assist us in doing that. The verse today, Allah is saying, whoever Allah wishes to guide to the straight path, Allah will open up his heart for Islam. Allah will make him understand Islam easily. Islam will be to him so easy, so palatable. All the lies, fabrications against Islam will not have any effect on him. He will always see the truth of Islam. Whenever lies are told, he will say, no, this is not Islam. Nobody can tarnish the image of Islam in him. Allah will open up his heart. And this is a gift from Allah. Those who Allah wants to follow the path, he opens up their hands. On the other hand, those who Allah wants to lead astray, He, he makes their hearts so narrow. They become so depressed about Islam. They become so offended. As if they are climbing up into the sky. And this was now contemporary scholars of exegesis said, when Allah describes somebody whose heart is in distress as if he is going up into the sky, because the common belief before, before man was able to even get out of the atmosphere into the sky, the common belief is that the higher you go, the more air you have to breathe. But it is found the higher you go, the less oxygen. And the less oxygen, the more dyspneic or difficulty in breathing you have. This is one of the scientific verses of the Quran, which you find in no book. It's not in New Testament. It's not in the Old Testament. Nobody knows until recently when we discovered oxygen, when we start going up, we realize that oxygen, as, as more you go up, the oxygen become less and you become dyspneic, you become difficult, you have difficulty in breathing. And Allah is telling us in plain words, those who Allah wishes to lead astray, Allah will make their hearts in distress so difficult for them as if somebody is climbing up into the sky. Allah Akbar. This is the time of God. كَذَلِكَ جَعَلُ اللَّهُ الرِّزْقَ So Allah uh, puts His birth on those who don't have faith. When you are spared to have faith, you ask God for faith. When, when you see signs, believe them. If you don't, then Allah has made the hellfire as an abode for you, which is the worst thing that can happen to a human soul, to end up in fire. Why? Just because you saw signs of God, messengers of God came to you, but you refused them. Why did you refuse them? It's because of something you gained from the world. And this same thing you get from the world, God says before you die, He will remove it from you. If you are proud of your money, you will die poor. Why? A poor man is one who cannot pay the bills of his needs. The definition of a poor man, one who cannot pay the bills of his needs. And every one of us will die poor. Why? You become sick before you are dead. If you have all the money on earth, no doctor can cure you. So you have a need which is cure, but your money cannot cure you. So you die a poor man. None of us will die rich. So why? Because of a vanishing, a vanishing enjoyment that is going to end. You see the sign of God and you deny it. You see the light in Islam, you deny it. Why do you deny it? Because of other things then Allah will definitely, because you deny His signs, will condemn you to eternal punishment. May Allah save us all from this. May Allah allow us to see the sign, to see the light and follow it as He wishes. May Allah guide us to the straight path. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, Allah kaumu tara Ramadan wanda ke daidai da sha hudu ga watan Juni shekara dubu biyu da sha shida shekara ta miladiya. To, kafin mu fara akwai bawan Allah Alhaji Sani zagon Daura ya kawo atamfa guda talatin a ba masu musulunta da kuma yadi guda ashirin da biyar maza kenan. Allah ya saka mishi da alheri. to jiya mun tsaya a aya ta 124 inda Allah ke cewa wato wa'annan sayusibul ladina ajramu takabbaru ala qabulil haqq lalle Allah zai dandana ma wa'annan da suka yi wato laifi sigar wato zai dandana musu ƙasƙanci inda Allah wato daga wurin Allah wato manya da aka ce su ne masu laifin kowace alkarya to Allah ya ce zai ɗanɗana musu ƙasƙanci a wurin Allah fi duniya wato a duniya kenan lannahu jaza'ul mutakabbiyar domin shine sakamakon mai girman kai mai girman kai in girman kai ne matsalata sai Allah wulaƙanta ta shi yasa ba a son takabbur kuma kun ga wannan ɗan damben nan da yake cewa is the greatest Muhammad Ali musulmi ne ya musulunta amma yana da jahilci lokaci Muhammad Ali the greatest shine a'la yana shekara 40 da wani abu sai Allah ya dake shi da wani ciwo bai iya motsi yana buge mutane dambe ya ce kuma dan Allah yake yin wannan kuma Allah ya bashi karfin to amma kuma wurin magana sai ce shine greatest to sai kuma da Allah ya nuna ma duniya gaba ɗaya ka kaf he is not the greatest to why greatest Allah kun ga kalma ce Allah ya dake shi da ita kalma shi yasa in muna magana Najeriya ku ce Najeriya sai wa wallahi da wannan kalma Allah zai iya dukan mu kun gane sai duke mu ya ce to bari mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai iya magana da kalma kalma daya min sahhatillah Allah na jin haushinta shi kuma bai ba ma abin da yake faɗa muhimmanci ba ita ce za ta kai shi aljanna Allah ko hushin Allah so abinda ma muke faɗa mu duba akwai tauhidi ko ba tauhidi kada ku ce a kalma ce wallahi da kalma Allah na halaka mutane to su mutakabbir nan muna ko ka magana Muhammad Ali ne mutakabbir ba wai wannan ta take amma mutum ne da sai Allah ya jefe shi da ciwon da ciwon da ya nuna da yana da rauni an tambaye shi aka ce kana da rauni ciwo ya sami ka na rauni sai ya ce mai ta ce wallahi wannan rahama ce gare shi watsila Allah zai buɗe mai ƙofar aljanna domin ya ce lokacin da yake da ƙarfin nan shi ba abin da ya dame shi sai sha'awar mata amma yanzu da Allah ya dake shi ciwon nan sai ya dawo da hankalin shi ya ce wakila Allah ya buɗe mai ƙofar mai kun gana da imani to mu bar Allah bai son yabon kai Allah bai son yabon wani Allah yana son a yabiwa a yi shi shi yasa ce to alhamdulillah lillahi godiya da yabo da zuga duk na Allah ne in Allah yana so ne sai ya ɗaga sunan wani wa rafa'na laka zikra Allah ne ɗaga sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ambaton shi kuma ana sallah da shi ana kiran sallah da shi ba shi yi makan shi ba to kada kai ma wani kada kai ma kanka kuma to duk wanda yake mutakabbir mai girman kai kuma sai Allah ya durmayar da shi ya kasantar da shi a duniyar nan kafin ma lahira kuma a lahira suna da azaba mai tsanani bi makanu yamkurun da abinda suka kasance suna makirci wannan wa'azi ne ga manya-manyan mu wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha ko ta ƙarya tana da su su ji tsoron Allah su ga wayannan ayoyin Allah wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah ba sa yarda da ayoyin Allah ko ayan nan ma ba za su yarda da ita ba cewa Allah ya ajiye a kowace alƙarya tana da manya-manya muyagun mutane sai ma kirki suke a wannan ƙaryan ba su ma yarda da wannan ayat ta Qur'ani ba ba za su yarda ba balle su tuba kuma su dawo to amma Allah ya musu ne tun duniya Allah zai kaskantar da su kuma Allah zai azaba zai ba su azaba ran kasu saboda ka shugabanninmu da Allah ke waiwayo domin halaka shugabanni fa kuma halaka alƙarya ne in Allah ya halaka su ba su kaɗai ke halaka ba har da alƙarya mutanen da suke ciki kun ga ƙasashen larabawa da shugabanninsu suka yi taɓarna suka yi suka yi har mutane talakawa suka yi musu bore suka kau da su misali libya Qaddafi yadda suka yi da shi domin shi Qaddafi yana cewa shi ne malikul muluk shi ne king of africa ba duk wanda ya zo shi yana so ya zama shi ne sarkin shi wannan abin ya shiga zuciyar shi kuɗin ƙasan gaba ɗaya kakaf wurin neman ɗaukaka da girma yake nashi amma janda ya ƙare mutane suna zanga-zanga yana ta beraye ne beraye sai ga shi fitowar ramin tsela kun ga Allah da shi domin neman girmama kanshi ba neman ɗaukaka addinin Allah ba to su kuma da suka yi kace-kace da shi sai zama a cikinsu ba wanda yadda da wani ba wanda zai yadda da mulkin wani shine kuma suke cikin bala'i a yi gwamnati can a gabas a yi gwamnati arewa ba wanda ya yarda da wani domin ba manya ba da tijai shi ma musiba ne su ma suna cikin musiba yemen suna cikin musiba syria na cikin musiba duk kasashen suna egypt ma yanzu haka cikin musiba ake domin rabin masu imani an kulle su duk suna can daga wanda aka shi wanda kulle kun ga kenan fitinan na nan har yanzu domin gari ba manya ashe in muna son zaman lafiya shine manyan nan dan Allah su tuba don Allah su bar alfasha da munkari su tuba Allah tsira da mu gaba daya ko kuma mabiya ku yi hankali da su da lallashi da addu'a da abubuwa da wanda zai jawo dukkan mu tafi ba halli ba ne su kuma wai mai ta ce Allah ya la'ane su domin ya la'ane su tare da mutum za a kwashe a zubar kayan da ne sai bola ƙaryan garin gaba ɗaya za a radna an nuhu lika ƙaryatan amarna mutara fiya fasa kofiya ba a halin kawul fa dammar na tadmira inda manyan suka ɓaci suka lalace alƙaryar gaba ɗaya Allah zai tara ka zama kayan da sai bola ashe mu ji daɗin wannan ayoyin so su gyaru mowa mu gyaru ba wani yana la'anan wani ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka hadisan shi duka katab game da shugaban ya ce ku yi hankuri da su matukan suna sallah a cikin ku matukan ba su bayyana kafirci gashi ya fito ba haka ku yi hankuri da su domin in kun zama ba ku da manya kuma shi kenan gari ya lalace shi yasa kun gane ku dan hankuri ni abinda nake so rahama gare mu nake so gare ku kuma kanku mutane da shugabannin kowa da ni kaina ni ma yana da zariya cikin ƙasar nan ba wai ni kadai bane abtar inna sha'ani aka huwal abtar ni ma yana da zariya alhamdulillah to duk abin nake yi ina yi dan mu duk gaba ɗayan mu hanya sahiha ta gyaran ƙasa Shi ne ake cewa redemption ba revolution ba kun san bambancin redemption Aminu Kano ya fara kawo mana wannan eh, eh, kalmar turawa a cikin ƙasar nan People's Redemption Party na gyarawa mutane redemption ne da gyara mutane ba People's Revolution Party ba revolution ne manyan a yi kafa da su talakawa su yi ne in su yi sama kuma su ta faɗa da juna zamjin shi na gyara kowa manyan su gyaru talakan su gyaru sannan kuma nan kai a nan ƙasan talaka ya kamata ya gode Allah a wannan ƙasa talaka ya kamata ya gode Allah a nan ƙasa domin ko kai ba ɗan kowa ba za ka yi zama shugaban ƙasa ba ɗan gidan kowa ba ka zama shugaban ƙasar nan ka zama minista ka zama duk wani wanda muke kira manya-manyan nan in ka tambaye shi kabi kabi sai ka samu ƙauyensu mutanen ƙauye ne ƙauyawa ne muka taru muka zama mutane kar kuma wani ya ce ana cewa ƙauyawa ba mutane ba <laughs> duka mu ƙauyawa ne muka zama to Allah ya ba mu wannan mu tsaya mu taimaki kanmu in ana so a ci nasara a ci gaba to dole sai mu kokarin manyan su gyaru su dawo kan hanya kada ka taba tunanin wai zaka kwashe su ka jefe ka zo da su a domin na ƙasan in sun hawo su kansu sun rena juna faɗa za su yi ba wai mulki za su yi ba ba abin da ke warga ƙasa kamar manya su kauce ƙanana su zo sai su ta faɗa da juna wannan ba sa ganin girman juna washe mu yi hankuri da juna kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manya su haɗu su haɗa kansu ba zama muna da dattijai ku yi hankuri ya tsare wannan magana zai ba da wani suku nake a nan ba da masu ji nesa domin mafita muke nema kuma Allah ya nuna mana a nan manyan su ne mujirman kuma Allah ya nuna mana kuma in ya halaka su da kowa zai haɗa ya halaka halaka a tamalan ga mai musulunta na miji to me ka eh, hausa ko turanci to musulunci shine iman da Allah da manzannin shi na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada kace ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن to kai ba da ba a mota da gaskiya sai Allah Muhammad shi ina ta bako mai sunan ka kai to suna kake musulunci Muhammad to muna maganan manya ne shugabannin ƙasa babu wani matsala a cikin ƙasan nan ko ƙasan musulmi duka ko wata ƙasa a duniya babu matsala sai cikin shugabannin Wata وكذلك fi kulli qaryatin akabira أكابر manyan su ne mujrimin liyamkuru fiha domin sun makirci a cikinta saboda ka manyan ne mujirman to amma in Allah ya so ya halaka alƙarya su manyan da mabiyan gaba ɗaya ke halakawa so shin kana fatan Allah ya darkake su domin zai darkake da wa da kai ashe sai mu kira su bil husna ku zo a zauna a tuba a yi gyara magana lallashi ne magana wa'azi ne magana nasiha domin mun gani wa'anda suka yi kima shugabannin bore suka basu mun gani har yau suna cikin bala'i da musiba to ba ma fata mu shiga cikin irin wannan hali domin wannan hange da kuma nasihohin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa muke kira kullum har dai shugabannin mu na arewa su haɗa kansu su taimake juna su wa juna akwa a rungumi juna a tafi tare shi yasa su shugabannin su ne kuma a wuyansu shugaba ne ke miƙa hannu zuwa mabiya ba mabiyi ke miƙa hannu ba domin duk mabiyin da ya miƙa hannu ya je roƙo ne ya je roƙo shugaban ne zai miƙa hannu ya jawo mutane kai zo kai zo kai zo mu tafi shesa kullum nake ba mutane shawara game da rayuwar sahabanmu Allah ji kansu gaba ɗaya da mulkin da suka yi tsakanin sahabi Aliyu bin Abi Talib da Muawiya bin Abi Sufyan Ali bin Abi Talib tun iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da aka yi wahayi shi tun ranar ya musulunta yana yaro bai balaga ba da shi aka yi duka yaƙi man da tabuk da annabi ya ce tsaya madina kuma annabi ya rasu yana mai yadda da shi kuma ya auren mishi da ɗaya shi fatima sun musulunci na ikra ya musulunta to amma akwai abin da aka ce yake da shi yana da tsanani kuma shi yanke gaskiya da tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi gwamna shi da ma'az bin jabal yaman su zama gwamnoni ba daɗe ba sai da mutanen yaman ɗin suka kawo ƙaran aliyu bin abi talib amma ba su kawo ƙarar ma'ad ibn jabal ba to lokacin da aka ce a yi shura umar da aka ce kamar wuka zai mutu ya ba da mutane guda shida ya ce su a zaɓa cikin su shidan nan شو طلعه هذا زبير ف فعد ده عثمان بن عثمان ده عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف شي يجي يا يا يا يرد حقين شي شي بيسو saboda haka kuma da yace bai son nan sai zama kuma shine shugaba sai zama ainihin shine mai nadawa domin kowa ya shi bai bukata to abin nan nunawa shine ba sahabin da za a tambaya wa kake so cikin nan biyar da suka rage babu shi sai ya ce Usman bin Affan nake so Usman Allah ya bishka yin shi arziki kuma mutum mai kunya Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko mala'iku na jin mai kunya shi to ya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin jerin manya-manyan mutanen nan su haɗu su fi son mai kunya mai shuru-shuru mai tausayi ba mai gaskiya mai yanke a kage ta suka yi a Usman aka zo daga baya yara suka yi Usman tawaye suka ce su sai Ali bin Abi Talib za su saka aka zagaye Madina Eh, Aliyu kai Hassan da Hussein su kare Usman bin Affan amma duk da haka bai eh, amfani ba sai da aka kashe Usman bin Affan wannan yaran samarin ba wanda suke so sai Aliyu bin Abi Talib to nan sai shiga matsala domin bayan Usman bin Affan sai shi a falala in bai karɓa ba yana tsoron musulunci in ya karɓa kuma fitina domin an kashe wani ne aka bashi gashi ya karɓa cikin fitina sannan kuma ga zafin rai ma'awiya ya ce ba zai yi eh, mubaya'a ba sai an yi kisas da wanda suka kashe Usman to da wanda suka kashe Usman ɗin, da na ibn sun yadda maganin matsalan nan shine a je a samu Muawiya a yaƙe shi sai ya yi mubaya'a a je a yaƙi muawiya sai ya yi mu baya to yaƙin muawiya wasa ne shan shayi ne abin da yake na muku da an bi ma muawiya ka zo madina a zauna mu ga menene ya kamata a samu mafita daga cikin wannan matsala ba shine wa amurhum sura bainahum ba da zu yaƙi nan bai faru ba zo kaga shugaba zai kira ku zo ku jawo ja mutane to a'a in mu bayi a ko a yaƙe ka Tolha da Zubair mutanen nan da suka kashe Uthman bin Affan aka ɗauko su aka kawo su gaban Ali bin Abi Talib ku yi mubaya'a kuma suna cikin 'yan takara nan. da takobi a su kamar yadda suka ce aka sa muka yi saboda aka sai suka nemi izinin fita daga madina da suka zo neman izini za su je umra alifin ya ce guduwa za su ya sani da al'amarin anyi, yi wallaha zubair ibn umar abu hurairah ku zo ku zo a tattaru wannan musiba ya zo ya same mu an kashe mana khalifa mu shura tsakanin mu ya za mu tafiyar da mulkin nan ya za da ba su watse ba amma ne sahabban nan sai suka kashe kashe hudu wanda suka bi Ali bin Abi Talib wanda suka yi i'tizal ba ruwan mu irin su Usama bin Zaid Abu Huraira Abu Ayyub al-Ansari suka ci ba ruwan mu sai kuma Muawiya a Sham da mutanen su sannan Talha da Zubair da Aisha radiyallahu anhum da suka kama Basra kun ga mutane nawa kenan hudu haka dai Ali abin Aziz ya fito zai je Sham a mai da Muawiya ya muaya'a sai ya ji an kama basara sai suka je basara shine aka yi mawqi'atul Jamal mutum dubu biyar a kowane bangare suka mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda lallashi bai baka ba karfi yana bayarwa sai bayarwa saboda haka dai rayuwar ta lalace sahabbai shekara hudu cikin fitina ana yaƙi kashe juna da wannan mawqif jamal kuma shi yasa shi kuma Ali bin Abi Talib wa'annan da suka kashe Usman bin Affan kuma suka fa lalle su sai an yi mishi mubaya'a suka fitar da shi aka yi mawqif jamal da aka yi bangaren Ali bin Abi Ali bin Abi Talib ya ci nasara suka ce a kama bayi kuma dukiyarsu ya zama halal to cikin wanda aka kama shi ne Aisha bin Abi to bai wawa za ta zama inkarin haka alibin ibn Talib da ya musu da kuma kada a kashe su kada a ci duke su shine suka ce to Su ne khawarij sai suka balle musu kuma sai ya da ai wani abu tahkim tahkim tana zuwa sa littafin Allah ayi hukunci kuma na yarda ya sauka wannan yardan ya sauka shi yasa duk malamai sun ittifaqi min al-khulafa ar-rashidin ba kan wa ba tunda ya sauka ko ba ka ashe shi bai ne saukan nan da yayi a ji a zafi shine to wayannan khawarij suka zo kuma suka kashe shi kun ga sun kashe muna Usman sun kashe Talha sun kashe Zubair sun kashe yanzu kuma wa Ali aka sa Hassan shi sai ya ce Muawiya an fito za a buga su ci kai musulmi za su mutu musulmi za su mutu kuma ya san wannan duk mabiyan kakan shi ne sai ya ce a kaiwa Muawiya zan yi sulhu da kai domin a tsirar da jinin musulmai to annabi sallallahu alaihi wasallam tare da kan minbar ya ga Hassan din ne yace wannan yaron ne shugaba ne inna waladi hadha la sayyid shugabanci shine lokacin da ka ja baya sai ka zama me shugaban mutane ya kira Muawiya Muawiya ce me kake so ya faɗa abubuwan da ke so ce da ninkin su ma na baka amul jama'a amul jama'a jama'a ranar shekarar da jama'a suka haɗe su ibn abbas su wayan san su abu hurairah su wayan nan da suka kima aliyu ibn abi talib mubaya suka zo wurin muawiya suka yi mubaya mabiyan hasan suka yi mubaya mabiyan talha da zubair suka yi mubaya shine amul jama'a to shi muawiyan nan wani irin siyasa yake mutanen da suka yi yakin badar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsayar da musuluncin nan kuma babban sahabin da ya mutu tun ikra ya kasa rike su ya kasa hada su amma shi wannan eh, wato fat makka ya rage da shekara daya shekara ta bakwai bayan sun wahalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki sun wahalar da shi kwarai da gaske shi da Khalid bin Walid daga bayan musulunta shi ma'awiya sai kuma shi inna yanzu yazo ya hada sahabban da ashabul badr ya hada su duka ai amul jama'a a hade hade wanda aka yi shekara 20 har sai da mutu me yake da shi wai shi yake yake yana da wadan sililin gashi shu'airat muawiya yace alaka ta da mutane ba ta yankewa sam kullum haka yake da alaka har mutane sun yi wushi da shi alaka suna su su tsinke kamar yaki eh, gashi ka ja ya tsinke in ka ja sai ya sake shi kaɗan wato in ka ja kai ka tafi sai ya bi ka sai ya bi ka kuma ka iya haɗa kan mutane kowa ya mishi abin da yake so amma cikin hududin shari'a haka ake mulki haka mulki yake tafiya in ba ku yadda aka yi haka ba don wani abu da ke kanku ko zuciyarku ku ne kuke tutan wannan mulki ku ne kowa sai an jawo shi shi mai hukuncin ne zai jawo mutanen ba su za su je suna jawo shi ba ya jawo mutane ya haɗa su duk wanda ake rikici da shi zo a zauna da kai menene abin ya zafi za mu kashe kanmu in kai ba musulmi ne kai baki ni baki muna zo na wuri ɗaya mai yasa za mu kashe kanmu zo me kake so me kake so a maka manyanmu kuma ku bar kira kama su domin yanzu kuɗin da muka yi hasara a ƙasar nan cikin shekara ɗaya ya fi kuɗin da aka sake Allah ya kusan shekaru nawa kun gane lissafin wurin kana so ka ceci naira goma sai kai hasaran naira ɗari ka yi riba ka yi hasara ƙasar nan sai da lallashi in sahabban mazan Allah da suka san Allah suke tsoron Allah suke da ta'awa, ba ka iya jan su sai da lallashi to wai na mutane ne ba za ka ja sai da lallashi ba muna yi haka ne don muna tun a ci nasara ne a ci nasara ba ma son failure failure is not an option shaka in za mu ba shugaban ƙasa shawara me kuma wani zai ce ba za ka je ka same shi ba to an koma gidan Ali bin Abi Talib kenan ba ni zan same shi ba shi zai ne shi zai zai same ni to amma me yasa muke yin ta a cikin ku domin kuma shi kuma da ka same zai ce to jama'a domin sai an muku ku jama'a bayani kusan hanya don ku neme shi yayi abin da shi ba zai iya ba bawan Allah har shi ya yi ritaya don ta kai shi ne ni na yi ritaya na gaji amma aka je aka tsamo shi aka zo da shi zo kuma da ya kuka ce zo sai kuka ba shi aikin da ba zai iya ba ya aikin da ba zai iya ba san shi kuke yi a'a kun ga zaki ne kun ga zaki ya taso sai kuka samu wani katon mutum kuna zuga shi ai kafi kowa karfi ya je tunkari zaki in sun mutu su mutu canza zaki ku ku tsira wai ya kawo muku duniya kuke so ya kawo muku duniya shi ya halakata ba ku damu ba mu kuma muna so shi ya tsira mu mu tsira duka gaba daya to ta yake ta lallashi ake yi ta lallashi ba ta tsiya ba shi yasa ne nake gani yadda Najeriya take yadda ya karɓe ta ma an yi mata damage la shak an mata damage an yi zagaraga da ita amma kamar likita duk inda mutum ya kakkare ya zo aka zo asibiti kai kana makarkata kana wannan abu zaka ga likita tsaye ko yana aikin shi ba hankalin shi bai bai tashi ba amma don yana da abin da ake kira priority akwai abin da yake kallo tukunna shi da ka zo mai da mutum ga kariya ga wani abu yana so ya gani akwai inda jini yake fita ya tsayar inda jini yake fita kan a dan danne haka danne a sa ruwa kafin a nemo jini kafin wajen sati biyu ma sannan a zo a ce a sa kashi a gyara to hankali ake yi to an ba da ƙasar nan a karye take zaɓen ma ya ƙara karya ƙasar mutane ba su hango karya ƙasar da zaɓen ne ya yi ba na hango shi inda an yi yadda haka nan za ta karye to abin da ya kamata ya magani yanzu muke magana matsayin likitoci muke a yanzu me ya maganin shi ne abin da ya kamata shi ne haɗa ƙasa kuma ba a haɗa ƙasa da da tsiya da doka ba maganar tsaya da doka ba bane kun ga wajiku ba abin da bai yi ba a kasan nan ba irin mutanen da ba mutu ba a bangaren mu da bangaren shi ya kashe musu jama'a amma sai aka ga sulhu da shi a zo a zauna shine mafi a'la aka bar shi ya zo har neman takarar mai ta zama shugaban ƙasa ya so ya yi wuta na dan rashin kunya zo a zauna da kai ba victor ba vanquish duk ɗaya to ƙasashen da suke rikici da najeriya abinda president ya kamata yi a kira a kajira mujirmi ha mujirman taɗin nan su manyan ne ai dama su ne mujirman ya kira su ku zo ku zo mu zauna ku zo yan kasa ku zo ku kawo a ko tamfolon nan da ake nema FCC ko shi suke so su in in na jajata sun ce mu shugabanmu shine tamfolo ko da kuma asari ko wane tsiya ce ne kawo shi ya zo shugabanku a zo a zauna da shi a yi sulhu ya za mu zauna lafiya muna da fa'ida kuna da fa'ida mun san kuma kuna da gidaje a nan nan nan kamfani kaza kaza mu ma muna son man ku kuna son tumatirin mu mu ma muna son kaza na ku mu zo mu haɗa mu zauna lafiya ba prosecution ba komai ku zo a zauna lafiya mu gina ƙasa manyan mu dinnan ku zo a zauna lafiya ba maganan prosecution domin duk abin da suka ɗauka kaɗan ne a kan zaman lafiyanmu da ci gaban ƙasan nan domin kake za ka yaƙe su za su yi ɓarnar da ɓarnar da abin da ma ka tara ba zai amfani ba za su karya maka tattalin arzikin ƙasa kamar ƙaci ne su shigo cikin gidanka suna jan ka da faɗa in ka yadda aka yi faɗa a gidan talabijin ka ya tafi sai dai ka su ka su a a je ko da za a yi fadan a yi shi aina a waje dan ka lallata maka gida to haka mulki yake kada yadda a yi fada a cikin mulkin shi kada yadda ya zama muawiya ya ja mutane kowa da abin da yake so wallahi wani kuɗi yake so kuɗi ne fa ba wani abu matsala nashi da ka bashi shikenan ko zama aboki ittabi allati hi ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun kallahu waliyyun hamim wani kawai a ji ka ziyarce shi yake so ko ya gane alaka da shi shine kawai yake so to sai an zo an siyasa ba da doka ba ba da EFCC EFCC nan za ba ku labarin EFCC ku ji in in Obasanjo zai faɗi gaskiya a wannan teburin na zo ana tsoron a ƙasar nan a ambaci president ana tsoro a mace shi nan nake cewa why is Nigerian money ya za ku yi dare murtala kuna so ku yi gyara kuma yanzu an zo kawai mutane domin mai kawo nan wata mata ce banufiya aka zo min da ita gida 'ya'yanta tara da ruwa suke buɗe baki da ruwa suke sahur makwabciyarta ta gaji ta gaji ita ma tana da rauni ta kawo ta irin wannan yunwa da aka yi ko a lokacin ne to ina ake ina kudin Najeriya to wannan shekara duk lokacin shekara nan da aka fara tambayin shi na kudin Najeriya na tafi ina can bai ta biyo sai na biyo ya kafa wani abu iya sufi dan ka zai binciko gwamnoni ya tabbata me suna wai abun nan ne ya buɗe mishi FCC kuma kun san EFCC abin da take yi ba kuwa take ya kama ba sai wanda shugaba ke so ta kama saboda haka ko da za a koma dokar 'yan sanda ta da yanzu ba matsalar mu bace wannan matsalar bin mutane a hankali da tausayar da su domin ƙasa ta tafi a samu daɗi shi ne muka samu daga cikin wannan aya ja'alna a akabira ha liyan mujrimiha a fiha akabira mujrimiha ko talƙarya manyan ne masu wato laifi so ba wani abu mamaki ba ne don manyan ƙasar suna laifi amma ya zaka tafiyar da su tafiyar da su da lallashi da jan hankali mu zo mu haɗu su ma ina wannan magana su ji su ba da haɗin kai ai wani ya convincing president maganar corruption kuna ji ina maganar kullum corruption kamar ai a cikinmu musulmi wani ya tashi shekau ko ba sunan shi shekau ba me yake so ya kafa fi sabilillahi shari'ar musulunci da daular musulunci yake so ya kafa amma ni dinnan muke cewa ba za ka iya a wannan zamani ba ma'anar shi ba ma son shari'a ma'anar shi ba ma son addinin musulunci ko ba mu son khalifa a'a ba zamanin ta bane ba lokacin ta bane domin sai an yi wani abu kafin a yi ta to yanzu Najeriya matsalar ta ba corruption bane matsalar Najeriya ta kakkarye ta kakkarye in ka ce a cikin wannan kariyar ne za ka yi maganar corruption sai dai ka kama ka kama ‘ya'yan wa'yanda kake renawa wanzu ba za ka yi taɓa su ba ba za ka yi taɓa wani ba to tunda ba za ka yi taɓa su ba duk ka ja layi kawai gwamnati na toshe wurin da jini yake zuba shi aka yi wannan tsa ya yi kyau ba inda da jini zai zuba to amma abin da aka yi baya fa ka kulle idonka ka daga gare shi duk yadda talaka suke iyu ka kulle kunnanka daga gare su domin hisabinka zai fara ranar da aka rantsar da kai daga nan ne hisabinka wayancan kuma mutanen da suka ɗibi wannan da lallashi fa da da lallashi ba abinda ba za su yi ba su za su zo tun da ya ga zai shiga da kuɗi ya fita da shi shi zai zo ya gina abubuwan don ya riba waka ke mulki shi ne mulkin ma'awiya ya ci nasara amma mulkin tsanani da bin doka yadda take yadda Ali bin Abi ya yi ko cikin sahabbai bai ci nasara ba sai suka watsa kuma Allah ya faɗa wa law kunta faddan walizal al-qalbi law min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum tsanani kan mutane in sun ganka shugaba daga zuwa zaki ya zo a'a dan uwa ya zo dan uwa me musamaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne zai zina fa zina yayi ya zo wurin nan ya ce annabi na yi zina sai annabi ya juya haka ya zagayo ya ce ya yi zina annabi ya juya haka yana ƙoƙarin neman mishi mai uziri ji hatib hatib ibn abi balta wannan sirrin sirrin soja na musulunci na addini na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da takarda a kai wa quraish ga inda annabi zai je yaƙi ga inda zai bi ga inda military sickness treason in nan ne firing squad kawai a kashe shi Allah ya nuna wa annabi abu falki sai sa Ali bin Abi Talib da Khalid bin Abi Walid su je su bi man nan matan aka bi ta aka kamo ta aka karba Hatib cikin mu'min sahabban shi wanda ya bada annabi ya ce me ya dauke ka kai wannan su kawai da suka zo da an gani Hatib ne a kashe shi kawai su umar su khalid a kashe shi munafiki annabi ya ce me yasa kai haka sai ce wallahi duk kowa yana da masu kare mishi haƙƙin shi da ƴan uwan shi a makka a quraish ni quraish ban da wani abu a wurin so ƴan uwana da dukiyata in na musu wannan za su tsammani ni jasusin su ne saboda haka sai su ce a kyale ƴan uwana da dukiyata amma ni na san kai manzon Allah ne ba abin da zai cuce ka annabi ya ce ku kyale shi wa ya gaya muku wanda ya yaƙin badar Allah bai ce ma iya abin da kake so ba mutanen kirki ba sa son ukuba wani sai ta zama dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqilu zawil hayat illa al hudud aqilu zawil hayat asaratihim illa al hudud manya in sun yi kuskure ku kyale su a ƙilu mana ku bar su sai dai haddi na Allah ne in Allah ya ce a yi wani haddi to wannan to corruption bai cikin hudud yana cikin ta'azirat ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ku same su su sace kuɗin ku su yi musu komai ku yi musu hankuri ku yi hankuri shine maslaha saboda haka ya fito ya kira duk masu tawaye ba da wani sharaɗi ba a jawo su a zauna mai suke so me kuke so a zauna ba bindiga ba zan aika muku soja ba yadda efcc ke nema ya sake su ya sake su duka domin ‘yan kwabban da suke hannunsu don na kira shi kwabbai akan zaman lafiyar mu kuma akan dukiyar da ke cikin ƙasar nan kwabbai ne ‘yan kwabban da kyale su abinda zai samu na farko shine kwanciyar hankali zai kwanta ba tare da ya san wani ya kulle shi ba shin ala haq au ala shi ne number one akwai kwanciyar hankali ƙasa kuma kowa zai hankalin zai kwanta iyalin mutane hankalin zai kwanta yanzu ku tunda muka zo ne in ba mutum ɗaya da ya kawo kuɗin zakka ba waye kuka ga ya kawo kuɗi billahi ga ramadan ya yi kusan rabi to hankali ya tashi in yayi haka hankali a Najeriya zai kwanta kwarai da gaske kuma a yanzu zai fara siyasa siyasa sosai na riƙe ƙasa amma kullum ka ce wata sai a dokar da ta sani to ba ka cikin siyasa ba dole sai an yarda da wayannan mayan da mutanen ko da sun ce eh da muna gadin bututun mai ne ana biyan mu kuɗi amma yanzu ka zo ka hana gadin bututun mai ne shine matsala ku to ku ci gaba da ba komai to kai bai fi ba mai na zuwa suna gadi akan kuma mai ya ke ba ta gadi wato ina nuna yana maka compromise ne a mulki compromise manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sulhu da Quraysh Makka cikin sulhu fa shine in wani daga cikin musulmi ya kafirta in ya kafirta to yana da iko ya koma wurin Quraysh amma in wani na quraish ya musulunta sai dai a mai da shi ba zai zo annabi ba sallallahu alaihi wasallam ah su umar suka yi hushi ba kai mazo Allah ba ya zamu yadda da wayannan annabi ce in yi manzon Allah ne ana yin sulhu kaga kaman shugaba wawa amma ba wawa bane to dole yi siyasa shine fa'idar da muka samu daga wannan aya Allah shirar da mu to ko wa za mu shigin ala takabburihim to wa matsala misalan saniyan sai Allah kuma ya kawo misali na biyu li sifati man arada Allah wato sifan wanda Allah yake so shirye idza du'iya ila al-imani wa sifatu man lam yurid bihi al-hidayah fa qala Allah ta'ala faman yurid Allah lokaci ai to sai za a fasara aya Allah shi da mu gaba ai bayanin ne ya shiga alhamdulillah yawa Thank you.

albarka Allah kai masa albarka Allah ka shirya mana da su ala siratikal mustaqim Allah ka ba su ilimi mai yawa mai amfani Allah ka ba su dukiya mai yawa mai amfani marasa lafiyan ma da ke kwanci asibiti da wanda suke kwanci gida da wanda suke yawo da rashin lafiya ya Allah mun roƙe ka Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar daga cututtukan da suke yi Allah ka sa cututtukan suke akwai mutanenmu guda biyu kamar shi Muhammadu Kankiya ana roƙon Allah ya ba shi lafiya kamar shi Alhaji Ahmad Ticindi muna roƙon Allah ya ba shi lafiya da sultan sultan sultan ma sultan da su Ibrahim da su ma Allah ya ba shi kuma mai alfarma tsohon sarkin musulmai na goma sha takwas shi ne alhaji Ibrahim da suki muna fata Allah ya ba shi lafiya Allah ya da su daga waɗannan cututtuka da suke yi Allah ya sa ya zama fara a gare su amma ce zamanin sakamuna da mutane da yawa wayanda suke suna nan ba su da lafiya amma dai minimai muna mutu wasu daga ciki kuma Allah ya san manufarmu da cewa duk wanda ba shi da lafiya na musulmai Allah ya ba shi lafiya a ya san da kowa da kowa ake Allah shi ba farta Allah shi ba su lafiya kuma Allah shi warkar da su daga cututtukan su wayanda kuma suke da lafiya ya Allah mun roƙe ka Allah ka ba su ikon aiwatar da lafiyar nan a wajen yardarka ya Allah mun ke ka wanda duk kabarwa da kabarwa lafiya Allah ka hana shi safa maka saboda jin daɗin yake yi kuma Allah ka sanya jin daɗin lafiyar da yake ya zama abin nishaɗi wajen bauta maka Allah ka taimake mu ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya ya Allah ka roƙe ka Allah ka da masu neman tada fitina da tashin hankali da kashe-kashe a wannan ƙasa tamu Allah kai mana maganin su masu shiriwa Allah ka shirya da su wurin da kowa su shiriwa Allah ka nesanta mu da su kai mana maganin su Allah ka zaunar da mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugabanni kuma da suke shugabanci a wannan ƙasa tamu Allah ka sa su zama adalai shi wa al'umma adalci. Allah ka sa su zama adalai shi wa al'umma adalci. Allah ka cusa tausayi a cikin zukatansu su zama masu tausayi da su tausaya wa al'umma baki daya. Marasa aikin yi da suke nan a wannan ƙasa tamu Allah ka ba su aikin yi kuma ka ba su aikin ka sanya musu albarka a ciki wanda kuma suke da ayyuka na yi Allah ka sa albarka a kan ayyukan nan nasu Allah ka sa albarka a cikin ayyukan da suke yi kuma ya Allah mun roƙe ka Allah ka sa su ayyukan da ayyukan nan nasu kamar yadda Allah ya umarce su su ayyukan da shi. musamman yan kasuwa Allah ka samu Allah ka jawo hankalinsu Allah ka sa su yi kasuwanci kamar yadda Allah ya ce domin mafi yawan yan kasuwa akwai kurakurai da suke tafkawa a wajen kasuwancinsu to ya Allah maroƙe ka Allah ka ba su ganewa su yi kasuwanci kamar yadda Allah ka umarce su Allah ka taimake mu baki da mata kuma da ba da alfahar da suke neman mata ai mazaje na aure Allah ka ba su da kirki mazaje da suke neman mata na aure Allah ka ba su mazaje na kirki Allah ka ba su mata ya kuma na kirki masu ciki kanana da wanda su kuma ya riga ya tsoma Allah ka inganta su ka ba su lafiya ka sauke su lafiya abin da aka samu Allah raya shi kai mishi albarka Allah kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka biya mana bukatun na alkhairi Allah ka bi mu sanin bukatun mu Allah ka biya mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة na وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله أجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين